ta mutane ne kullum shi cikin mutane matsala shi ina inda da kwai fada ka za ya je zamna ina ka za ya je zamna ba alaiti fasaf mutanen ma'ana kamar yana so ka ringa tsaya ka nutsu waye zan zamna da shi ba kowa ake zama da shi ba ba kowa ake shawara da shi ba ba kowa ake hira da shi ba akwai waɗanda ba a hira da su akwai wadanda ana hira da su akwai wadanda ba a zama da su akwai wadanda ana zama da su to idan baka sa ta ka tsantsan ba za ka iya gane haka kaga sai ka je ka zamna cikin wadanda za su cutar da kai su lalata ma addinin ka kamar yadda a cikin dabbobi ka akwai masu cizo akwai wadanda ba sa komi kaga ragomi duk girman shi ba komi amma kunama ma duk karancin ta cirnaka duk karancin shi ina cizo in wancan za ka yi galla rama ba ya ka wannan ba ko wata kuna ta galla rama kura tana cizo ko ko ba cizo ma ke <laughs> tana yaguna zaki yana yana cutarwa kenan yadda ka san ka da dabbobi akwai takatun san a ciki akwai waɗanda za ka sakan ma akwai waɗanda ba ka sakan ma to mutane ba wa khaliquhum wa zayyiduhum idara ba a ce ba kuma ka zama kai ba ruwan karkowa kun gani ba wa khalidu ma la jaka shafar da mutane amma wa zayidu kuma ka karkata idan hatarka ka takurla su ka sa hatara ka ankare ka takurla su ka zamna da su amma ka ankare wa kun kasamiri ka zama kamar musa samiri izala lumista in aka kama abin da ba shi ba to ka zanka kamar sami ni sami da yake ta lamisa da ya yi abin da yake ba daidai ba azaba shi shine shi ba shi ba zama cikin mutane da ka taho yake zafka da gudu yana lamisa su lamisa su azabar da Allah mai a duniya to kana buƙatar wannan a cikin rayuwa ka yau da kullum akwai wanda da ya so wajen kawai ka tashi ka bari ba dan wai ba ka son shi ba a dan gudun kanka kake ba gudu akwai hirar da an zo maka ne dai ga ta ah, wannan wannan ni ba hirar ka bace ba la misas wannan bane da abin gayi a ciki wannan shine tsira a duniya kenan wannan yasa yake yake nuna mutum yana ankare akan abin da yake wa khaliquhum ma la yakata kudu da mutane wa zayiruhum khizaran amma ka rinka ankarewa ka ankare da mutane wa kun kasabiri ka zama kamar sabiri izalomista idan an taba ka akawa abin da zai iya cutar da kai to ka ce lamisa ma'ana ka ce wannan ba harkar ka bace ba wa in jahilu alaika idan mutane suka maka wauta wani ya burma ma a shari'a ko ya buge ka ko ya ma kaza ka kul salamu ka ce mai salamu kaka biya mai jahili idan ya maka wauta kaka biya mai kace salamu ya ci mutuncin ka ya zazzage ka ya mashi daga shi to kai da Allah ka fa kul salam wa idza jahiluna ka Allah ya ce ibadur rahman idan jahilai suka zo suka kawo musu abin da bai bai su salama da allaka saufa taslamu in fa'alta bale ya yi idan kai hakan sai ka kubuta in kai haka zamna duk wanda ya zage ka in za ka rama sai ai wanda abin da baki daidai kamar abin da aka so a yi shekarun jihar goma wai tsakanin magana ba ƴar karama tsakanin makwabta magana bayan wancan za ta yi gidanta daga katanga suka rinka zagi juna mu muna waje ko ina muka ga ɗaya eh, ta hoto da sanda a guje wai daga katanga ce dan hayya haɗa su a guje da da sanda ta je kowa gidan wata ita ma a shi wata ita ma ta ta gero duk da haka kuma suka gudu suka je daji suka shi kansu daga magana magana ta baki wadda ba ta kai ta kawo ba to in aka ce duk wanda ya gaya magana za ka biya mai yadda zama kare duk wanda ya mai hauji ya da duk wanda ya mai siyaka ya mai haushi ba haka ba ake Wani zai yi haushin ko kallon shi ba kai wani zai yi haushin to dan dan mahimmanci ne ka kalle ka gani in ka leka kuma ka take kyale shi wani zai ma haushi sai ka ce ma Allah ya sani ba dan ko tsoro ko wani abu duk ba tsoro bane yau wai ku jewa daga cikin mene ne matsalar su an taba ni ni na yi shiru na kyale tsoro ne ko ba yanda zan iya yi ba dan ba yanda za a iya yi bane ba ina da yanda zan iya yi zan hakura saboda ban san me zai iya faruwa ba idan na taso in yadda nake iya yi amma idan na kawar da kaina a kan shi jahilci mai jahilci shi na ba abin da zai rage ni wani wanda shi daga baya ma yanzu aka bashi labarin ya zai ke ce mini ai wancan ce ta zage wancan ce ta zage ta yi kurji ya huzo mata ne ta da Allah kurji ne huzo mata da ta zage ko kun taba ga wanda aka zaga kurji ya huzo mai a jiki ba wani kurji da zai huzo mata ne ba abin da ma zai kai sai ma dai ka ƙara ɗaukar a ɓurma ma zagin a ɓurma ma kai shiru wallahi wanda ya zage ka zai ji kunya wanda ya zage ka zai ji kunya saboda baka kula mai ba baka biya mai ba a cikin wannan wa in jahilu alayka fa qul salama. idan suka maka wauta su ce musu aminci kyale su kai zaman lafiya kake so la'allaka sawfa taslamu in fa'alta malaka ya yiwu ka kubuta in kai haka amma a haka ma malaka wa ballaka bis salamati fi zamani kai yaya ka iya kubuta a cikin irin wannan zamani irin wannan lokacin irin wannan lokacin fitintunu gashi nan ta ga waya sai ku bata da mutum ta ga waya ban ganka ba baka gane ba ta ga waya wani yana wata gari wai har ka gaba ta ga waya ba ka da zamanin akwai auka ta ga waya magana za ta hada mutum har su yi fada su yi gaba ni da riwa ne hankiya ta ga waya wasu haɗu wasu sunna ba su yi kwani ba a irin wannan zamanin ya mutum ya iya kubuta kana can kana harkokinka wani yana da yana bibiyan ka yana bibiyan harkarka ni malaci wa mallaka fi salamati fi zamani yaya za ka iya kubuta ma yaya za ka iya samun kariya a irin wannan zamanin ya ce tanalul isma kana iya samun kariya ne ba kawai illa in usinta idan Allah ya kare ka Allah ka kare ka ba wanda ya iya kukuta a irin wannan zamanin in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kukuta da shi ba ma'ana ba da ana yana an karar da mu mu yawaita addu'a da neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kukuta da mu shine tsira a irin wannan lokaci yace wa mallaka bis salamati fi zamanin ya ma za ka iya kubuta a irin wannan zamani tanalul isma ana iya samun kubuta ne illa in usirta kawai idan Allah ya kubutar da kai malaci wala talbas bi hayyin fi hidayu kada ka rinka zama a anguwar da aka kai zalunci da sabo adayim shine zalunci wanda yana daukan hada sabo kada ka rinka zama wajen da aka kai ana sabawa Allah ana zalunci yumitul kalba. hakan zama a cikin yana kashe zuciyarka ko ba ka yi wata rana sai ka zama mai yi aka ce abokin madaukin kanwa baya rasa farin kai in kana zaune da wanda yake daukan kanwa ko da kai ba ka dauka to amfanin yana daukan kai ma za ka gani a jikinka za ka ka rasa farin kai yayi ya karkado maka wani yana kawai ya kai dan haka zama a inda aka bai zalunci da sabo zai iya sa kai ma ka zama azzalimi wata rana kai alal akalli abin da zai iya baka wanda shi ma tutarwa ne har ya kai ana zalunci kai baka jin komai a da idan mutum ya ga an kashe wani ko labari ya ji wallahi ba ya bari yanzu wa yau da kullum yau da gobe da muna kallon kullum da waye sai mutum ya zo ya ga ana yanka mutane na gaskiya ba muna da bidiyo kan kuma har na waye suna yanka mutane ba mutum yana kallon kuma yana dariya yana dariya ana kashe mutum kana dariya me yasa zuciyar ta mu tun da abin in ka shi kana kana kana shiga ta kai ki kana ji haushi da idan aka ce a ƙasa na an kashe mutum ɗaya da rafu ma bai doshi a shi ƙasa ƙasa yanzu ba mutum ɗari ma za a kashe ba ka san ma an yi kashe ba kawai kai ma za ka zo a facebook da an kashe yan wanka da ɗari a nijar kawai ka zai ka ba ruwanka za ka ga an kashe ba ruwanka yana ga yumitul qalba yana kashe ma zuciya illa in kubinta sai dai idan ba yadda za ka iya ma'ana an kewaye ka an dabaibaye ka ba yadda za ka iya dole ka zama amma in akwai yadda za ka iya kada ka zauna a inda akwai zalunci da sabo wajen da hadda akwai zalunci da sabo ba wajen zama ba ne ba ka bar wajen wa garri ma da yace kai ka wajen irin garri din irin wajen kasar sham ka tashi kai tafiya garri shine